Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTV ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Lokaci, barka mu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu wanda muke nazari cikin maganar Ubangiji Allah. Mune wa Ubangiji Allah godiya domin wannan kyakkyawan zarafi da kuma dama da ya bamu. To, mu kafin mu yi addu'a bari kamar yadda muka saba mu karanto saƙonninku. Akwai saƙo na Mr. Jackson na Gumbi, ya ce, Rediyo Yalwan na gaishe ku? ya ce, Wace yarinya ce ta ɗauki rigar da sarki ya sa wa Yesu lokacin da aka kai shi gaban Hiridus, To, Mr. Jackson Haruna Gumbi mun gode, wannan dai ai daga drama ne ko wasan kwaikwayo da aka yi game da al'amura ko rayuwar Yesu almasihu. Amma ba mu ga wannan a littafi mai tsarki ba balle a gaya mana cewa ga yarinya da ta ɗauka ko da yake, akwai magana sa mai alkyabba amma ba a gaya mana wace yarinya ce ta ɗauki alkyabba ba, to muna godiya ƙwarai da gaske. Sana akwai mai lambata. sifili bakwai sifili uku tara shida hudu hudu biyu ɗaya biyu ya ce na turo maku kuɗi na shekara dubu na shekara guda dubu goma sha biyu. Muna fata kun gansu to muna godiya kwarai hakika wannan kuɗi sun iso Ubangiji Allah ya sa albarka. Sai Malam Adamu Sama'ila marabakan ya kafur cikin jihar Katsina, ya ce, Wane ne Yusuf dan Maryamu, ko za mu iya girmama shi kamar Yesu? To, Yusuf ɗan Maryamu ba mu da labarin shi, amma dai mun san Yusuf ɗan Dauda mijin Maryamu, a kuma babu yadda za a yi mu girmama shi kaman Yesu, ko Maryamu ma uwa Yesu ba za mu girmama ta ba kaman Yesu almasihu domin ba ita ce ta yi ceto ba, ta dai haifi mai ceto, amma mai ceto shi ne Yesu almasihu. To muna godiya kwarai da gasken gaske. Sai Mr. Adam suke Moses Iriji EYNLCC DCC Gombi a jihar Adamawa. Ya ce, Ina gaishe ku kuma ina son ku yi min fasarar mata Sura uku aya bakwai zuwa goma sai na ji ku. To, Mr. Adam ke Moses Iriji mun gode kwarai da gaske, sai ka biyo mu a filin amsa tambayoyi da taimakon Allah an kai haƙuri za mu kawo kan amsar wannan tambaya taka. Sai Malama Saratu, Mani E kuwa na batu a malumfashi cikin jihar Katsina, ta ce bayan da Ibrahim da ɗansa Ishaku suka dawo daga miƙa hadaya, ko Ishaku ya ba mata tasa labarin abin da ya faru? Ina godiya saboda auren ɗana ɗan ladi da aka yi aka kuma gama lafiya. Malama Saratu Mani mun gode ƙwarai da gasken gaske. Ai, mutanen Isra'ila gwanaye ne na ba da tarihi ko labarin abubuwan da suka faru a rayuwarsu, lallai hakika za mu iya tabbatar da wannan abu ne wanda zai zama mai sauƙi a gare shi ya bayyana. muna godiya ƙwarai da gasken gaske, kuma shi ango da amarya lai ba su zaman lafiya a kuma zauna lafiya. Ƙarshe sai Mr. Filimin Ayuba a karin lami da cikin jihar Taraba. ya ce wane ne Melkizedek an ce ba shi da uwa ko uba bisa ga Romawa Sura biyar aya ta shida. To, ka biyo mu kai ma a filin amsa tambayoyi za ka ji amsar wannan tambaya taka game da kowane ne Malkizadek, muna godiya kwarai da gasken gaske. To, za mu yi addu'a kafin mu ci gaba da wannan nazari namu na yau. Malicinmu da Ubanmu na sama mai iko duka, gode maka domin wannan kyakkyawan zarafi. da kuma dama da ka ba mu inda za mu yi nazari cikin maganarka, muna roƙonka ka taimake mu. Ka sawa masu sauraron mu albarka musamman waɗanda suna nan suna ta aiko da gudunmuwarsu domin yin bishara ta rediyo. Na roƙe ka Ubangiji Allah kada ka gaji su ka ci gaba da sa masa albarkaka. Mun gode ma domin waɗanda suka roƙe mu mu yi musu addu'a akan rashin lafiya ka kuma warkar da su Allah muna ce maka mun gode. mun gode maka domin hidindimun aure a wurare daban-daban wanda an kira mu mun yi addu'a ka kuma sa an gama lafiya muna ce maka mun gode. Ya mai tsarki mai iko ka sawa dukkan masu sauraron mu albarka, ka kuma bi da mu ta wurin wannan nazari na maganarka da za mu yi ka koya mana nufinka a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masu sauraron muna nan dai muna nazarinmu a cikin littafin sarakuna na biyu. a cikin nazarinmu na baya, mun gaya mun ga sarki Yawash da kuma irin gyare-gyaren da sarki Yahoya da ya Yau a cikin wannan nazari za mu karanta ne daga Sura goma sha uku a cikin sarakuna ta biyu. Sura goma sha uku daga aya ta fari ya yiwu mu karatu har zuwa Sura ta goma sha biyar. Magana Allah a cikin Sura ta goma sha uku a sarakuna ta fari, Sura sha uku aya ta fari ta ce, A shekara ta ashirin da uku, ta sarautar Yowash ɗan Azariya sarkin Yahuza, Yahuwa Ahaz, ɗan Yehu ya ci sarautar Isra'ila a Samariya ya yi mulki shekara goma sha bakwai. Aikata mugunta gaban Ubangiji gama ya aikata irin zunubin Yerobom ɗan Nebat, wanda ya sa Isra'ila su yi zunubi. bai rabu da zunubin Yeroba'am ba, Ubangiji kuwa ya fusata da jama'a Isra'ila sai ya dinga ba da su a hannun Hazayel sarkin Suriya, da hannun Ben Hadad ɗan Hazel. Sai Yahuwa ya roƙi Ubangiji, Ubangiji kuwa ya ji shi, gama ya ga wahalar da Isra'ilawa suke ciki, wato yadda sarkin Suriya yake musguna masu. Saboda haka Ubangiji ya ba jama'ar Isra'ila ci. masu kuwa kuɓutar da su daga ƙangin Suriyawa suka zauna a gidajensu lafiya kamar da, duk da haka ba su rabu da zunuban gidan Yerobon ba, wanda ya sa mutanen Isra'ila su yi zunubi sun aikata irin zunubin da Yerobon gunkin nan mai suna Ashtoreth, da na tana nan a Samariya. Rundunar Yahuwa haskuwa ba tafi mahaya hamsin da dakarai goma, da dakarai dubu goma ba, sai gama sarkin Suriya ya hallaka rundunar ya yi kace-kace da ita kamar ƙura a masussuka. Sauran ayyukan has da dukkan abin da ya yi da ƙarfinsa, a rubuta su a littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Yahuwa kuwa ya rasu aka binne shi a Samariya. Yehowash, ɗansa ya gaji sarauta. A shekara ta talatin da bakwai ta sarautar Yehowash sarkin Yahuda, Yehowash ɗan Yehowash ya ci sarautar Isra'ila a Samariya, ya yi shekara goma sha shida yana sarauta, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, bai rabu da dukan zunubin Yerobom ɗan Nebat ba, wanda ya sa Isra'ila su yi zunubi. ya bi halin Yerobowam ɗan Nebat, sauran ayyukan Yehowash da dukan abin da ya yi, irin ƙarfin da ya yi yaƙi, da Amaziya sarkin Yahuza an rubuta su a littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Yahowas kuwa ya mutu aka binne shi a Samariya, inda aka binne sarakunan Isra'ila. Sai Yerobam na biyu ya gaji gadon sarautarsa. da Elisha ya kamu da ciwo na ajali, sai Yahowa sarkin Isra'ila ya tafi wurinsa ya yi kuka a gaban Ubangiji yana cewa, Ubana, Ubana, ka rusa Isra'ila da mahayan dawakanta. Elisha kuwa ya ce masa, Ka ɗauki baka da kibau, shi kuwa ya ɗauka sa'an nan ya ce, Ku buɗe tagar da ke gefen gabas, sai ya buɗe Elisha kuwa ya ce masa, Ka kajaba kan ya kuwa sai Elisha ya ɗora hannunsa a bisa hannuwan sarki. Sannan Elisha ya ce harba, sai ya harba Elisha kuwa ya ce masa kibiyar Ubangiji ta nasara kibiyar nasara a kan Suriyawa, gama za ka yi yaƙi da Suriyawa a Afek har ka ci su. Sannan ya ce, Ka ɗauki kibaushi kuwa ya ɗauka sai ya ce wa sarkin Isra'ila, Ka caka ƙasa da su. sai ya saka ƙasa hasau uku sa'an nan ya tsaya. Elisha kuwa ya fusata ya ce, Da ma ka caka sau biyar ko shida, da za ka yi nasara a kan Suriyawa har ka ci su sare, amma yanzu, za ka yi nasara da su sau uku kawai. Elisha kuwa ya rasa aka binne shi, maharan mabawa suka kawo yaƙi a ƙasar da bazara, wata rana aka binne gawa. sai aka ga mahara, aka jefar da gawa a cikin kabarin Elisha, da gawa ta taɓi ƙasusuwan Elisha sai ya farko ya tashi ya miƙe tsaye. Hazayel sarkin Suriya kuwa ya mazgunawa jama'ar Isra'ila, a dukan zamanin Yahuwas, amma Ubangiji ya nuna masa alheri, ya ji tausayinsu. bai ba su baya ba saboda alkawarinsa da Ibrahim da Ishaku da Yakub, bai yadda ya hallaka su ba, bai kuma yi watsi da su ba har wa yau. Da Hazayel sarkin Suriya ya rasu sai Ben Hadad ɗansa ya gaji sarautarsa, sai Yahowash ɗan Yahowahas ya kwace daga hannun Ben Hadad ɗan Hazael, biranen da Ben Hadad ya ci da yaƙi daga hannun Yahowahas. tsohonsa, sau so, uku Yawahas ya ci shi da yaƙi, sa'an nan ya karɓe biranen Isra'ila. A shekara ta biyu ta sarautar shi ɗan Yahowahas, sarkin Isra'ila, Amaza ya ɗan Yawa sarkin Yahuda ya ci sarauta, yana da shekara ashirin da biyar sa'an da ya ci sarauta ya yi mulki shekara ashirin da tara a Urshalima. Sunan tsohuwarsa kuwa Yahowadin ta Urshalima. ya aika abin da yake daidai a gaban Ubangiji, amma bai kai kamar kakansa dauda ba, ya yi kamar yadda tsohonsa yawo ya yi, amma ba a kawar da wuraren yin tsafi a tiddai ba. Mutane suka yi ta miƙa hadaya da ƙona turare a matsafai a kan tiddai. sa'an da mulki ya kafu sosai a hannun Amazaya sai ya kashe fada wanda suka kashe tsohonsa. amma bai kashe ’ya'yan masu kisan kai ɗin ba, don ya bi abin da aka rubuta a littafin dokokin Musa, Don Ubangiji ya umarta cewa, Kada a kashe iyaye saboda ’ya'ya, kada kuma a kashe ’ya'ya saboda iyaye, amma kowa zai mutu saboda laifin kansa, ya kuma kashe Edomawa dubu goma. kwarin gishiri sa'an nan ya ƙwace sila ya ba ta suna Yaktoyab, haka ake kiranta har wa yau. Amazai kuwa ya aika manzanni wurin Yahowash, ɗan Yahowahas, ɗan Yehu, sarkin Isra'ila, yana neman shi da yaƙi. Yahowa sarkin Isra'ila ya mayarwa da Amazai sarkin Yahuza da amsa cewa, A dutsen Labanan ƙaya ta aika wurin itacen al'ul ta ce, ka ba ni ɗana, ka ba ɗana ’yarka aure, sai mugun naman jeji na Labanan ya wuce, ya tattake ƙayar. Yanzu kai a mazaya ka bugi Edomawa don haka zuciyarka ta kumbura, to, ka gode da darajar da ka samu, ka tsaya a gida gama don me kake tonar rikici. da zai jawo maka faɗuwa kai da mutanen Yahuza, amma amazaya bai ji ba, sai Yahowa sarkin Isra'ila ya tafi, ya shiga yaƙi da amazaya sarkin Yahuza a Bet Shemesh ta Yahuza, mutanen Isra'ila suka ci na Yahuza, sai kowannen mutum ya gudu gida. Yahowar sarkin Isra'ila kuwa ya kama Amazaya sarkin Yahuza ɗan Yowash ɗan Azaraya a Bet Shemesh. ya kuma zo Urshalima ya rushe garin Urshalima kamu ɗari huɗu daga ƙofar Efraimu zuwa ƙofar kusurwa, ya kwashe dukkan zinariya da azurfa da dukkan kwanonin da suke cikin haikalin Ubangiji, da na baitulmalin gidan sarki da mutane da aka ba da su jingina, sa'an nan ya koma Urshalima a Samariya. Sa'an ayyukan ya'wash, da abin da ya yi, da ƙarfinsa da yadda ya yaƙi da Amaziya sarkin Yahuda, a rubuta su a littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Yowash ya mutu aka binne shi a Samariya a makabartar sarakunan Isra'ila. Ɗansa Jerobom na biyu ya gaji sarauta. To, bari mu tsaya nan Ubangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka. Amin. A cikin wannan nazari za mu dubi Sarki Yowash za kuma mu ga yadda Ubangiji Allah ya kira annabi Elisha zuwa wurinsa. A cikin sura nan ta goma sha uku, mun ga sarautar sarakuna guda biyu na Isra'ila da kuma mun ga rasuwar sarki annabi Elisha. A cikin Sura ta goma sha uku a ɗaya zuwa uku, na ne muka ga sarautar Yehoahaz. Yehohaz ya ci sarautar ubansa Yehu, mun tuna da littafin sarakuna na biyu Sura goma aya talatin da biyar, ya bi halin ubansa wajen aikawa ko ko bautawa gumaka, ya yi aikin asha, wannan ne fa ya zama kamar ya tsokalo idan Ubangiji, sai Ubangiji ya fusata da Isra'ila domin zunubansu na bautar gumaka, sai ta da sarki biyu. na Suriya don su yaƙe shi, bayan ’yan kwanaki da Isra'ilawa suka sha wahala, sai Yehoahaz ya roƙi Ubangiji taimako, Ubangiji kuma ya amsa bisa ga Sura sha uku aya ta biyar. Ya yiwu, wani sarkin Asuriya ya tasarwa sarkin Suriya, tudu duk da haka ba su rabu da zunubin nan na bautar gumaka ba, wanda Yerowam ya rigaya ya kafa. bayan yahaz ya yi sarauta shekara goma sha bakwai, sai muka ga ta Allah ta kasance a kansa ya rasu. A cikin aya goma zuwa sha uku ne muka ga sarauta ta Yehowash, Yehowash na Yahuda, yana sarauta sa'an da Yehowash ya ci sarautar Isra'ila a Samariya, misalin ƙarfe ɗaya, ko biyu suna sarauta a lokaci guda. mun gani misalin shekara guda kenan. shi ya bi halin ubansa zancen bautar siffan maraƙi, wanda Yerobam ya rigaya ya kafa, ya sha yaƙi da Amaziya, sarkin Yahuza, bayan sarautarsa ta shekara goma sha shida sai ya rasu, haka duniya take akwai rai akwai mutuwa. A sha hudu zuwa sha tara, a zamanin Yahowa sarkin Isra'ila, na ne muka ga Elisha ya yi ciwo na ajali, ko da yake Yawowash bai bi Ubangiji ba, duk da haka yana baƙin ciki a kan ciwon da ya kama annabi Elisha, wanda kuma ya sani ta wurinsa ne yake neman taimakon Ubangiji a lokacin wahala. Elisha ya yi anabcinsa na ƙarshe a gaban Yahowash, baka da kibau bisa ga Sura sha uku aya ta biyar. kayan yaƙi ne waɗannan. Sannan kibiyar Ubangiji ta nasara a Sura sha uku aya sha bakwai, nasara kuma ta yaƙi, ai, ita ma daga gun Ubangiji take, ka ɗauki kibau, ka caka su ƙasa aka faɗa a Sura sha uku aya sha takwas, ta yin wannan ya nuna mana yadda Ubangiji zai ba da Suriyawa a hannun Yahowash. Yahowash ya kasa cakar kibau har sau biyar ko shida. wato zai ci nasara da yaƙi ne da Suriyawa sau uku kaɗai, ya wanki bau da ya rigaya ya caka, amma ba zai iya ya hallaka su ba. Lesha ya fusata saboda rashin bangaskiyar sarki Yahowash da kuma rashin biyayyarsa na halakar da Suriyawa. Ya yi Yahowash yana tsoron Asuriyawa, za su iya su tasowa Isra'ila, sa'an nan shi kuma. zai rasa taimakon Suriyawa idan ya riga ya hallaka su. Da Ahab sarkin Isra'ila ya yi alkawari da Ben Hadad sarkin Suriya, bisa ga sarakuna ta fari, Sura ta ashirin, a talatin da ɗaya zuwa talatin da hudu, Elisha ya rasu a aya ta ashirin zuwa ashirin da hudu, wannan bayan wannan muka gani, Mowabawa suka yi yaƙi da Isra'ilawa. an ƙara mana labarin yaƙin nan a tsakanin Suriyawa da Isra'ila. Na ne muka ga kuma yadda Ubangiji ya yi wa Isra'ilawa taimako har Yahowa shi ya ci sarkin Suriya har sau uku, basa ga Sura sha uku, aya goma sha tara, suka binne sai suka karɓe biranen a Isra'ila. Idan muka duba za mu iya gani tarihi daga rasuwar Elisha zuwa ga tafiyar mutanen Isra'ila bauta, wanda ya ƙunshi har Sura sha hudu zuwa Sura sha bakwai, amma a cikin Sura ta goma sha hudu, nan muka ga sarautar Amaziya a Yahuda da ta Yerobon na biyu a Isra'ila. Farkon sarautar sa, Amaziya ya yi abin da ke daidai a gaban Ubangiji. amma ba shi da halin kirki irin na kakansa Dauda, ya bi Ubangiji kamar yadda ubansa ya yi, bai kuma kawar da wuraren nan na tsafi ba, a biyar zuwa bakwai, da mulkin zai ya kafu, sai ya ɗau fansa a kan fadawa waɗanda suka kashe mahaifinsa, amma kuma, mun gani bai kashe ’ya'yansu ba, gama shari'ar Musa ta hana yin haka bisa ga maimaitawa shari'a Sura ashirin da hudu, aya goma sha shida, ya ci edamawa da yaƙi, ya kuma ƙwace Sila. Aya takwas zuwa sha shida bayan ya ci nasara a kan Edomawa, Amazaya ya kirawo Yahowash sarkin Isra'ila don su yaƙi juna, Yahowash kuwa a kwanakin nan ya ci nasara a yaƙin gaba da gaba. wanda suka yi da Ben Hadad sarkin Suriya, bisa ga aya ta goma sha biyar cikin Sura ta goma sha uku, don haka ya amsawa ya da tatsiniyar ƙaya a cikin Sura sha hudu aya ta takwas, ƙaya ya ne, itacen al'ul Yehowash ne, ya ba shi kyakkyawar shawara mai hankali, bisa ga Sura sha hudu aya ta goma sashi na biyu. ya gane tushen kiran Amazaya mai girman kai ne, amma Amazaya ya tabbata zai ci nasara, don haka ya tasarwa Yahowash a Bet-meshe, a ƙasarsa ta Yahuda. Yahowash ya ci nasara a yaƙin, kuma ya kama Amaziya ya kai shi Urshalima, ya rushe sashen garin Urshalima. ya kwashe kayayyakin haikalin Ubangiji da na baitulmalin sarki, da mutane da aka ba da jingina. Sura goma sha hudu, aya sha uku da kuma aya sha hudu. Labarin yana nan a Sura sha hudu aya sha biyar da sha shida, an riga aya kuma an rubuta a Sura sha uku aya sha biyu da kuma aya goma sha uku. A cikin Sura sha hudu aya sha bakwai zuwa ashirin da ɗaya. sai muka ga sauran labarin Amazaya, aka ƙulla makirci a kansa, aka kashe shi, aka binne gawarsa a birnin Dauda, sa'an aka naɗa ɗansa a zariya ya zama sarki. Akwai ƙarin labarin Amazaya a cikin tarihi na biyu, Sura ta ashirin da biyar idan ka karanta. Yerobam na biyu kuwa a ɗaya gefen ya gaji ubansa ya sai ya zama sarkin Isra'ila. ya yi mugunta kamar yadda Yerobom na ɗaya ya yi, ya yi sarauta ta dogon lokaci, wato har shekaru arba'in da ɗaya. Littafin annabi Inusa da Yusha'u da Amos akwai labarin zaman Isra'ilawa a shekarun nan, zamaninsu ne arziki ne, da kuma rashin biyayya ga Allah suka haɗu da juna. Duk da tsawon shekarun sarautar Yerobom na biyu, an taƙaice labarin ayyukansa a ayoyi bakwai kaɗai, ba domin komai ba, domin bai bauta wa Ubangiji ba ya kuma ci gaba da aiki na mugunta. Ya shekara arba'in da ɗaya, yana yin sarauta inda Allah kuma ya yi mai alheri domin ya iya gani, ya gyara amma bai ɗauka ba, duk da kasawa Yerobam, mun gani Ubangiji ya yi amfani da shi. Ubangiji ya ga azaba mai tsanani da Isra'ilawa suke sha, ba zai yashe su ba saboda alkawarin nan, wanda ya riga ya yi da kakanninsu tun da can, don haka ya cece su ta hannun Yerobowam na biyu, Zakariya ya hau sarauta bayan rasuwar ubansa Yerobowam na biyu. A cikin Sura sha biyar, nan za mu ga sarauta a Azariya a Yahuda, da kuma sarautar sarki ko sarakuna biyar a Isra'ila, a cikin Sura sha biyar a ɗaya da biyu, ya yiwu a zariya sarkin Yahuda ya fara yin sarauta tun ubansa Amazaya yana da rai, bisa ga sarakuna ta biyu Sura sha hudu aya ashirin da ɗaya. A lokacin nan yana da shekara goma sha shida ne da haihuwa, ya Ubangiji amma bai rushe wuraren tsafi ba. mutane sun ci gaba da miƙa hadaya ta ƙona turare. a wurare na tuddai, saboda girman kansa, da shiga aikin da ike na firistoci, Ubangiji ya hukunta amazaya da ciwon kututta. Ka karanta tarihi ta biyu, Sura ashirin da shida aya sha shida zuwa sha tara, ba a taɓe shi, ba a tuɓe shi daga zaman sarauta ba. amma aka naɗa ɗansa Yotam ya kama aikin mulki a madadinsa, sai aya takwas zuwa sha biyu, Na nemi ga Zakariya ya ci sarautar Isra'ila bayan rasuwar ubansa Yerobowam na biyu mun gani, Zakariya shi sarkin Isra'ila ne na ƙarshe, wanda ke tsara ta huɗu a gidan sarki Yehu, a cikin mun gani aka cika alkawarin Ubangiji, a kan gidan Yehu da ya faɗa, an yi wannan faɗa kuwa. a cikin sarakuna ta biyu, Sura goma aya ta ashirin, inda Ubangiji Allah ya yi magana a kai, ya aikata mugunta, ya yi sarauta wata shida kacal, wani mutum mai suna Shalum shugaban sojoji shi ne ya kashe shi, ya kuma hau sarauta. Shalom mai kisan kai ya yi mulki wata ɗaya tak. sa'an nan Mehanam ya kashe shi, ya girba abin da ya shuka kenan, kamar yadda yau mutane sun manta za su girba abin da suke shukawa kansu. Da Mehanam ya hau gadon sarauta sai waɗansu a tissa ba su goyi bayansa ba, don haka ya halaka su, bisa ga Sura sha biyar aya sha shida. Ya aikata mugunta ƙwarai, kamar yadda al'umman Suriyawa da Amanawa suka yi. ya a zamansa, Stiglal Filisar sarkin Asuriya, ya yi yaƙi da Isra'ila, ya ci nasara a kan Menahem, ya mai da shi baransa, ya sa shi ya biya kuɗi, wato talanti dubu na azurfa. don ya riƙe matsayinsa na sarauta bisa ga littafin sarakuna na biyu Sura sha biyar aya sha tara. Menahem ya tilastawa tajirai. su ba da kuɗi na talanti hamsin na azurfa, domin ya biya wannan talanti dubu. A dukan sarauce-sarauce, mun gani a dukan sarautarsa ta shekara goma, Menahem bai bautawa Ubangiji ba, amma ya bi halin kakansa Yerobom na ɗaya. Bayan rasuwar Menahem, sai ɗansa Fekahiya ya gaje shi. ya bi halin ubansa a shekaru biyu da yake mulki, shugaban sojoji wato feka tare da mutum hamsin suka ƙulla maƙarƙashiya suka kashe shi, sa'an nan feka ya hau gadon sarautar. A zamaninsa, Tiglak Felisar sarkin Asuriya ya ci waɗansu garuruwan Isra'ila, ya kwashe mutane, kwashewa ta farko kenan. zuwa zaman talala a Asuriya bisa ga Sura sha biyar, aya ashirin da tara. To, masauraranmu ina ga za mu ja zaman shirin nan, ku biyo mu nazari na gaba za mu ɗora a inda muka tsaya, a madadin injiniyanmu Lawal Sama'ila Matu Sambunni, ni rabin yawa hotsi ga nake cewa Ubangiji Allah ya sada mu a shiri na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya hudu hudu da da sittin biyar shida biyar Jos, Najeriya. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.